قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ka ce, Ya kai wannan manzo, ni Allah ya hana ni bauta wa abin da kuke bautawa koma bayan Allah. ka ce, Ya kai wannan manzo, ba zan bi abubuwan da zuciyoyinku suke son bi ba, wajen bauta ma wani Allah, saboda idan na bi son zukatanku a cikin hakan, zan kasance ɓatacce daga hanyar gaskiya ba zan gane ta ba, wannan shine sha'anin duk wanda ya bi son zuciya ba da wata hujja daga wajen Allah ba.